Ana ci gaba da bayyana damuwa game da batun tsaro a birnin na Abuja bayan kashe wani mutum a tsakiyar titin ɗaya daga cikin manyan unguwannin babban birnin Najeriya. Aukuwar kisan kan lokacin da gungun wasu mutane ke yunkurin sace wani mutum na daban ya sake jefa fargaba da tsoro a zukata. A baya-bayan nan dai ayyukan fashi da makami na karuwa a birnin lamarin da wasu ke dangantawa da ƙaruwar marasa aikin yi da ke ƙarin kwarara da kuma ƙarin kwararar mutane zuwa birnin ga watan da mutara adamu bawa ya aiko mana daga abuja bayanai sun ce gungun wasu mutane ne suka yi yunkurin sace wani mutum a tsakiyar wani titi mai yawan hada-hada lamarin da ya janyo hankulan mutane da ke kusa a unguwar mai tama wani shaida ya ce ganin mutane sun nufo mutumin da ke ihun neman ɗauki ne sai maharan suka yi harbi da bindiga a cewar shaidan mutumin da aka kashe abokinsu ne da mutum ya fara hihu shi ya zo ne ya zai tambaya me yake faru me yake faru da yana ce me ya faru da yana yana fada ko ya ka harbe shi a kai ba shi ya zo a saki ba kariya ne ba shi ya zo a saki ba kai da ka zo a wani hali ka gan shi a hali na gan shi ya riga ya mu a mutu a cikin a cikin ya rasu ya yi a cikin mutuwa yake ga jini a kasa yanzu wani hali ake ciki a gana nan area kowa na ji tsoro Shaidan ya ce shi da sauran mazauna yankin da dama sun shiga halin fargaba. A cewar sa su kuma ta ƙaru ne ganin lamarin ya zo ne watanni kalilan bayan wani makamancin kisan kai da aka samu a yankin. BBC dai ta tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta birnin Abuja, inda mai magana da yawunta Jasfin Ade ta ce suna ci gaba da gudanar da bincike. Ta yi ƙarin hasken cewa waɗanda ake zargi gungun 'yan fashi ne kuma sun kama mutumin da suka bi ne lokacin da suka je sayan magani a wani kanti. 'yan fashin injita sun saki mutumin da suka sace bayan sun kai shi wani wuri daban ko da yake sun yi awon gaba da motarsa mummunan fashi da makami kamar na jiya laraba a kan titin gana ba sabon abu bane a birnin abuja sai dai karuwar irin waɗannan miyagun laifuka a unguwannin tsakiyar babban birnin waɗanda suka kunshi manyan ofisoshin gwamnati da jami'an diflomasiyya na ƙara cusa damuwa da nuna halin da taɓarɓare tsaro ya kai a ƙasar ƙwararru dai sun yi ta jan hankalin hukumomi akan su ɗauki ƙarin matakai don inganta tsaro a Abuja, birnin da ke zagaye da jihohi masu fama da rikicin 'yan fashin daji a Najeriya. Muktar Adamba BBC Hausa daga Abuja a Najeriya. Ga mai biredi TV, mai biredi TV, ga mai biredi TV, faɗa nishaɗi. sai in mai da TV. Kakara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.